القواعد الفقهية أو أنا بيتي بيتي كي يومي قائد سوى والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن lakin ma al-itlaq mutu al-badal wa yantafi fi tafim anhu wa ko ta idan kuskure ya janyo mutum ya cutar da wani to zai biya shi wannan kuma za ka iya ɗauko ƙa'idar cikin daru ƙa'idar take cikin abbarura mun gaba da su da ita to? akwai ƙa'idar take cewa alittiraru la yustilu haqq al-ghayr alittiraru shiga cikin larura da matsuwa da za ta saka ka yi wani abu to shari'a ba ta baka kaidi ba ta ce kawai sai abin da yake civil ne ko abin da yake na kuɗi ne a kawai ko menene ma in ka shiga cikin larura in dai ba shi ma aikata abin sa wani a cikin larura ba ne ya halatta kai shi to amma in haƙƙin wani ne daga baya kuma sai ka zo ka biya shi wani misali yanzu mutum ya shiga cikin kuskure kawai mutum misali yana cikin bacci kawai sai ya tashi kusa akwai masu wannan magaji, yaran magaji kawai sai zai ya ɗauka zo wani ya yanka yana da magani kawai ya koma ya kwanta ko kuma ya ɗauka zo wani ya babbage ta hatta mutu sai kuma ya farka sai aka yi ƙararsa ne hukunci shin bacci yana ɗaya daga cikin asbabu taisir ko baya ciki amma matsalar ta shafa haƙƙin wani ko ba haka wani kuma duk wanda ya ɓata wani abu na dukiya ko dukiya ta waninsa to lallai jibiya ya waje ba a gare shi ko da kwa dalilin da ya sa ya bata wannan dukiyar yana cikin asbab ɗin da shari'a take yassara misali kamar qatlul khata kaga ai al khata mu'tabar shar'an to to amma kuma dole mutum ya biya diya kawai yusqitu alaihi al-qisas amma la budda an yadfa'a diya to shine yace lakin ma al-itlafi yadfutu al-badal wa yantafi at-ta'lim anhu wa to sai wata ka'ida mai mahimmanci sunanta mala tab'an ma la yathbutu shi ne ce, wa min masailil ba, fi taba' yathbutu la ta istaqalla wa waqa kadai zamu wa min masailil ahkam fita ba’i wato yana ɗaya daga cikin matsaloli na hukunce-hukuncen shari'a cewa idan kowace matsala tana da hukuncinta da shari'a ta talidan mata sai dai watakila hukuncin wata matsala yana kama da wata matsala saboda wani ne an fahimta? to amma akwai canji da akan samu na hukunci sakamakon ne daga cikin dalilan da kan sa hukunci ya canja shine idan wannan matsalar ta zo ƙarƙashin wani yanayi misali sallan magariba raka'a nawa ce eh a uku ce tahiya nawa tahiya biyu sallama nawa karatun ta a sarari ake kuwa ɓoye biyun farko a sarari wannan idan a normal condition ke to amma idan mutum ya zo a matsayin masbuki ya riski an yi raka'a daya to sai liman ya zauna sanda liman ya raka'a ta bi shi raka'a nawa yayi za a yi tahiya da shi ko ba za a yi ba in aka zo aka ta uku ta yi nawa kenan sannan kuma in ya tashi ya kawo tasa ta ramuwa zai yi tahiya nawa kenan yanzu wannan zai sa ya bai da magariba ta zama biya uku in ka tashi bayanin hukuncin hukuncin magarba ta hiya nawa kake ce mata to amma ya aka yi aka yi ta hiya uku ana saboda an ya zo a cikin wani yanayi wannan tabi ne li hala wanda kuma lafudda an ko هذه الحالة أو لا بد أن يتأيد هذا الحكم بهذه الحالة لأنه ثبت تبعا لحالة wala ya mutu istiqlalan sannan kuma a sanda ya zo an riga an yi a ɗaya raka'a ta biyu a fili aka yi karatun kuwa a ɓoye a fili raka'a ta biyu fa shi ta biyu ce a wurinsa a ɓoye ta uku in ya tashi kawo a fili zai kuwa a ɓoye alar raji kamar yadda makaranta an waɗa a ɓoye zai yanzu nawa ne suka zama a ɓoye kenan nasa kaga an akasa abun a madadin biyu a fili ɗaya a ɓoye shi yasa malamai suke cewa ya ta taba'an ma la ya butu istiqlala wannan kuri kula da ita sosai ya ta taba'an ma la ya butu istiqlala ka'ida ce wacce take za ta rage maka abubuwa da yawa sosai za ta taimaka maka wajen fahimtar addini daga cikin amfanin wannan ka'ida a arzul waƙe shine wato tarfa'ul haraj akan wasu matsaloli da za su iya bujirowa misali mutum zai iya shiga cikin matsala sai ya zaci cewa kamar ya saba wa Allah to amma idan ya fahimci wannan ka'idar ya ga cewa wannan yanayin ya zo ne a bisa wata hala zai iya gane cewa to shi kenan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo irin wannan tsarin ne domin sauƙaƙawa al'umma don kada al'umma su cika cikin haraji da kuma damuwa tana da laka da ta wannan ƙa'idar bayan ya sutu taba'an ana cewa kuma ya dukulu taba'an ma la ya dukulu istiƙilalan ya dukulu taba'an ma la ya sutu istiqlalan shekul islam ibn taymiya allah ya rahama a cikin fatawa ya kawo wannan ka'ida kuma uniya biha wa karraraha marratin wa marrat wanda yake alajal majmu ya san shekul islam ibn taymiya a masail na aqida da masail na na fikihu da yawa yana kawo wannan ka'ida a matsayin misali haka zalika a cikin minhajis sunnatin nabawiyya da yawa shi'a kadariya raddi to sun yi sabani akan ita wannan ka'ida ya ta taba'an ma la yasmutu istiqlalan aw wannan kaso take fadawa cikin kaso uku na alqawaid akwai alqawaid kulliyatul kubra wannan alal rajih guda nawa ne يرمي فوق الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير اليقين لا يزول الشر لا ضرر ولا ضرر سيكون العادة محكمة هكذا يقول ونسمي الخمس الخمس الكبرى الكليات الخمس الكبرى duk da cewa an ƙara imam shafi'i ya ƙara imanin kalam a wani imali a matsayin ƙa'ida kulliya kubra to akwai kuma alkawa'idin kulliya amma ba kubra ba wanda daga cikinsu akwai ƙa'idar attabi'u tabi'u wasu malamai suka ce ƙa'idar attabi'u tabi'un ita ce tunda bambanci tsakanin alkulliyatul hamsin kubra da kuma alkulliyatul kubra amin alkulliyat wanda ba sa cikin alkubra shine alkulliyatul khamsul kubra in sake bayanin alkawaidul fiqhiyya ta wani itibari ka iya kasa su kaso al-itibar shi ne akwai ka'idoji guda biyar wa'inda su ne manya-manya wanda ya duru falakul fiqhi alaiha suna ake ce musu al-qawaid al-kulliyat al kubra su biyar wanda mun kawo su ko al-umur al-maqasidiha wa al-lazim su suna al-umur al-maqasidiha اليقين لا يزول بالشك المشقة تجلب التيسير kasa sai kuma a tsarar yuzal sai al'ada muhakkama al'adatu muhakkamatun العالم هكذا نعم wannan ka'idar ah, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan ko da ke na gaya muku al-kulliyatul kubra ko to kuma akwai al wanda su kuma nufuzinsu ya kai nufuzin al kubra su kuma wannan la hasra suna da yawa hasabar al daga cikin misali akwai ka'idar at-tabi'u tabi' akwai ƙa'idar alharaju biddaman akwai ƙa'idar babu misali al-ijtihadu la yanqudu bi misali ala khilaf hadhihi qa'ida usuliyya fiqhiyya fiqhiyya usuliyya ah, ba mu wata misali irin su az-za'im ah, gharib irin su al'ariyatu mu'adda a duk kusan san su ko misali yanzu za mu ba da za mu ɗan yi nazarin attabi utabe alkharaju bil taman ka'ida ce ta shari'a wanda abin da ka'idar take cewa shi ne ribar da za ka samu gane ribar da za ka samu ka ci albarkacin abu ka sha roman demokuraɗiyyar abu to bi zaman lalle yana da kyau a ce za ka yi take risk kafin ka samu wannan abu ba asali alkharaj shine riba shine dividend shine ka samu albarkacin abu alkharaj abinda za ka samu ka fitar ma ta takhlisu min ash-shay ma ta'siruhu min ath-thamar alkharaj Baman to dole ya zanto abinda za ka samu ribar a kansa wani abu ne da kana da harwa da tsaki a cikinsa ta yadda in aka samu matsala kai ma dole za ka lamunci wani bangare na asara to daga nan ne ka'ida za ta shiga babin kasuwanci akwai hadisai da yawa da ka'idoji ba za su ce la ta bi'ma laysa inda abin da yake ba naka ne bai halatta ka sayar da shi ba saboda abin da yake baka da shi a yanzu to baka da proper control akan yadda za ka yi take risk sannan misali bai alhabal alhabala ko bai habal alhabala sayar da dabba a cikin cikin wata kafin ta zo duniya balma jikar ce wannan katun tuntuju naqatan wa tuntuju allati na katan ukhra sannan cinikin biri a sama saboda baka kama shi ba cinikin kifi a ruwa sannan bai'u abin nan sannan kuma eh, ka siyar da eh, abin nan talaƙin rukuman talaƙin jalab duka suna fadawa cikin wannan ka'ida ka'idar alkharaju bittaman cewa sai ka mallaki laminin abu sannan za ka iya siyar da shi sai misali ƙa'idar al-ishtihadu la yanqutu bi duk da cewa wannan tafi karfi a cikin matsayin ka'ida usuliya amma dai akwai tazaruf bainar qawaid usuliya wa kawai fiqhiyya abin da ake nufi shine idan dai matsala ta tabbata saboda ishtihadi kuma ijtihadin ya zama ya cika ka'idojinsa na ishtihadi dama ishtihadi la ya'ni mahdhal isaba to babu abin da zai iya tunkuɗe shi sai abin da ya fi karfinsa kamar nasiki da aka kawo wani ishtihadin ka ce wai da shi zaka kafa hujja akan ba za a aiki da wani ishtihadi ba bai taso saboda mai al-ishtihadu la yanqudu bi misli ko la yanqudu bi misli ran misali ka'idar al-ariyatu mu'adda duk abin da ya zama sunansa aro to wajibi ne kamar yadda shi wajen wanda ka karbo shi ilma wannan tana da furu yawa amma dai ba sai mun tsananta a ba irin su misali azza'imu gharib azza'imu gharib kusan ma akwai asar ai akai al'ariyatu mu'adda wazza'imu gharib da sauransu wannan su ne alƙawa'idul kubra amma ba amma ba kubra to kuma akwai ana cewa ko asogura ko kuma aljuz'iyya su kuma su ne ƙa'idojin da suke gangarowa ƙarƙashin alƙawa'idul kulliya to me bambanci tsakanin wayannan ƙawa'idin guda uku su kuma bari mu baku baku misalin su daga sai al'asulu fil miyahi at-tahara kaga wannan ai far'i ashbaha ma yakunu bi dhabitha saboda shi a wani yanhasir bi babin min abuwabi al’addi tsali al’asul fi ya hina tahara wal ardu wal thawb wal hijara wannan duka ka'idoji ne yan kanana wanda a iya babinsu suke aiki ba sa fita wani gidan da bambanci tsakanin alkulliyatul kulliyatul kubra da alkulliyar shi ne, ita alkulliyar kubura kubra tana da kuma ka'idoji manya a kasanta kuma tana da juz'iyar da tatbiqat su kuma yawancin idil kulliya waɗanda ba ku gura ba galibi furu' ne da su irin idil juz'iyyat amma wani lokacin akan same su suma da ka'idoji masu zaman kansu to yanzu ka'idar at-tabi'u tabi' malamai suna cewa daga ƙarƙashin ta ka'idar yasbutu taba'an ma yasbutu istiqlalan ta abinda take cewa shine tafassara ƙa'ida shi ne, duka abin da ya zamanto inna kullama laysa bi mustaqillin fi nafsihi la yufradu bi hukm duk abin da yake shi a rayuwarsa baya tsayawa shi kadai dole sai ya biyo wani abu to to a shari'a ba a ware masa hukuncinsa ana barinsa ne ya je da halinsa duk abin da ya zo tare da shi hukuncinsu yake na. da haka yau in ya biyo jabir to hukuncinsu hukuncin jabir gobe in ya biyo a malan zakariya to hukuncinsu hukuncin malan an fahimta an gane ko ko ku gane ba duk abin da ya zanto ba ya iya tsayawa shi kadai sai ya biyo wani abu to ba a azar in yanke masa hukunci sai kawai a ce hukuncinsa hukuncin abin da ya biyu da haka kawai mu jira duran da muka gan shi tare da wani to an ce me hukuncin wursa, ya ce hukuncinsa hukuncin wani in gobe ya canja ya wani to in kuma Allah ya sa ya sake biyo wani sai mu ce to ai tunda ya biyo wani hukuncinsa na jiya da na yau duka ɗaya ne daga cikin misalin wannan ka'idar yanzu idan mutum shin ya halatta a ci dan tayi ko bai halatta a ci dan tayi an san dan tayi ko wanda ake yin ne ake yin da shi ragada da ko soye an san shi an san kowa ya san dan tayi malam ka san dan tayi malam ba ka san dan tayi eh duk an san ɗan tayi ko to me hukuncin cinsa a shari'ance cin hukuncin? ya eh me hukunci eh, hukuncin halal saboda ne Bala Hassan, kai ma hukuncin kenan? mala abba a malar sharu eh to halmin mu'arib mala ismaila mai hukuncin cin dan tayi kawai dai halal ne ko to shi ke halal ne cin dan tayi ala asasi annahu dabba ko ba haka bane wanda shari'a da ta tashi gaya mana maganar dabbobi ba ta tantance mana tsakanin ɗan tayi da wanda ba ɗan tayi ba kawai ubangiji subhanahu ta ce uhillat lakum wa uhillat lakumul an'am duk wani abu da sunansa dabba ta ni'ima to halal ne a gare ku illa ma yutla alaikum sai dai fa wanda shari'a ta karanta muku ta ce muku haram ne haka ne fashtanibu rijisa min al-awthan washtanibu qawla az to shi wannan shin yadkhulu fi musammal an'am ɗanta yi mana saboda ai jinsinta ne me yasa akuya ta zama akuya saboda na ɗaya a cikin akuya aka samar da ita na biyu saboda tana da structure da halittar akuya shi ma ɗi yana da shi bambanci su kawai wannan an haife shi wannan kuma ba a haife shi an fahimta wannan shi ne bambancin kun gane matsalar eh muna zuwa kafin mu zo nan so nake da kanku ku ba da hukunci yanzu mun yarda cewa dan tayi dan tayin akuya shi ba akuya ne eh mana shi ba akuya ne illa dai kawai ka ce shi tukunna yanzu bai zo duniya ba to shin shari'a da ta tashi halatta mana akuya ta ce mana sai wacce ta zo duniya ko wacce sai wacce ta zo duniya ba akwai nasi to in dai babu nasi shine al'asulu baqa'u ma kana ala ma kana mun ga mun da ka'idan ko to shikenan yanzu ya halatta a ci akuya ba a yanka ta ba bai halatta ba ko to shi wannan tun tunda ya halatta a ci shin yana cikin sharaɗin cinsa sai an yanka shi to to a nan ne shari'a ta bambanci shin ana samun tayi ne a duniya ko kuma sai a ciki to tunda a ciki ne fahuwa tabi hukuncinsa kuma hukuncin wacce yake cikin cikin nata don haka wafil hadisi zakatul janini zakatul ummihi zakatul janini zakatul ummihi shi ne dai bayanin azinai hukuncin yana abin abin ne ya zo tare da shi da tabi'u tabi in yanka aka yi to ya yi an yanka to yanzu mun yi magana a kan ci far'i ɗaya kenan bari mu ɗauko wani far'i yanzu idan mutum ya sai akuya da janin a cikinta an gane yana shi mai akuyar bai san tana da ciki asalin mai siyar da akuyar ya kawo ta kasuwa ana ciniki yana hannanta masa ita ala asas kawai ba ta da ciki ya ga ciki ba mewa kwantaccen ciki ne da ita yana hannanta masa ya yi hauzi ba shi kenan ba kawai sai ta haihu ɗan nawaye eh saboda ne. wani dalili na shari'a za ku kafa hujja eh al a'a ba wannan ka'idar ba za ta hau kan eh saboda janinin tabi ne li akuyar wa tabi'u tabi abban ci a tabi'u tabi'un yau an gane ku. wannan misali ne ke da haka idan ka siyi gida to duk wasu mustalzamat na gidan in dai har dama a jiki suke yanzu kashe gida har da ƙofofin gidan kashe ƙofofin gidan ai ta ba me amfanin kofa dama in ba a gida take ba ga ta kuma already a cikin gida ka ba za a ce maka sai ta to amma sai dai abin da urfi ya raba to ko shari'a ba ta raba ba shari'a za ta dawo ta urfi misali a yanzu idan ka je wurin mai tuwo ca kake cewa ke ban tuwo da miya na naira kaza me kake ce mata tuwo na naira kaza kawai a cikin gari ke a suna zuwa da tuwo in ka ce tuwo na naira kaza to in a cikin garin Kano ne misali to har da ka kasiya saboda ai miya hal kunu ne illa bi tuwo la takunu illa bi tuwo amma wani garin a urfinsu za mu zo ƙa'idan gaba wacce ita ce ƙa'ida mai rikici tana da 'ya'ya goma sha biyu ƙa'ida ta al'urf to a wani garin kuma sai ka in ka ce abin tuwo na kaza iya shi za a ba miya ma kuma in kana so sai ka nassanta amma mu anan miya tana cikin wata wattabi'u tabi an fahimta ko to a nan me ya sa muka yi itibarin urfin wayancan mutanen saboda dalilai biyu saboda dalilin na farko al'adatu muhakkama dalilin na biyu kuma ya yasbutu taba'an ba la ya yasbutu istiqlalan don haka anan ma za ka fahimta su alqawaid fiqhiyya ko masail da suke buƙatar dalili da qawaid fiqhiyya ta yi a lokaci ɗaya mas'ala ɗaya ta buƙaci sama da ƙa'ida ɗaya an gane ko yanzu na idan mutum ya sai gida eh da masallaci a cikin gida na har masallacin da siya zai iya mai da shi wani abu da ke so a to ai kuma shi masallaci wakafi kuma akwai ka'ida ta wakafi cewa ba a siyar da shi ba a mallakarsa ba kuma a gadansa wannan ka'ida ita ita wannan akwai nusus ma shi ma ka'idar wakafi tana cikin qawaidul fiqhiyya sai dai ba kulliya bace tunda far'i ina so ku gane na to idan an sai gidan da masallacin shi masallacin ladin zai koma na wanda ya siya ne ko kuma na asalin wanda ya yi tana faruwa da yanzu wani sai manyan gidajen nan ana siyan su da masallaci a ciki irin masallaci ba na wajen wanda ya masu gidan ne suke sallah a cikin masallaci wannan ba masallaci ai ake ce masallaci ko da an yi masa ginin masallaci musalla ne ai abin da ake kira masallaci a fikihun musulunci musamman ma a maliki ai da muka zo babin juma'a ba mun kawo ka'idojin masallaci ba masallacin juma'a karkashi alahamishihi ne bayani akan me masallaci abubuwa suna da tarifansu na shari'a akwai tarifi kuma na al'ada mu ce kawai duk inda aka gina aka yi sunan sa masallaci amma a fikihun musulunci wuri baya cika masallaci sai ana kamsu salawat kuma in akwai limani mu'ayyana a masallaci wanda shi yasa a malikiya kamar yanzu wannan na ɗaya wuri ne ana hamsu salawat na biyu akwai limami murattab to wannan ya cika ya zama masallaci don haka baya halatta a yi jam'i biyu a masallaci wajibi ne in aka yi azahar to duk wanda bai samu azahar ba za ku zo ku tsaye da liman ku sake tsaye da wata sallah ba a cikin littafanmu na furu'ul malikiya haka ne ce za ga tsofaffin 'yan malikiya a da irin musamman tsofaffin malamin fikihun nan in ka zo masallacinsu in dai lokacin sallah ya kure to ba za ka sake yin wanda ko matsala ce mai karfi shekul albani ya ayyada wannan matsalar a cikin sifatus sala kan cewa ba za a yi wani jam'in ba don kawai in sallah ta wuce ka gwanda ma ka haƙura ka yi ta a gidanka domin ba wani ladan jam'i bayan an riga an yi jam'i kuma idan ka kula mu'uzamin hawal na lokacin manzo Allah sama haka ko da yake jumhur suna da hujja hujjojinsu daga cikin hujjojin sun kawo hujjar manzo Allah sallallahu hadisin sunan Abi Dawud wanda manzo Allah sama ce ba wanda zai masa sadaka sai su karse sai ala ala ahadin ya tasaddaq ya tasaddaqu lahu mun kawo hadisin ma kwanan nan ko sai ya zo wani ya ce ana ya rasu ya zo ya tsaya kusa da shi suka yi sallah kaga jam'i ne ko kun an yi jam'i nawa kenan biyu a gaban manzan Allah salama sannan abu na biyu kuma suka kafa hujja da hankali suka ce a ku maliki abinda kuke cewa ai ba a rawaito ba cewa ana yin jan biyu a masallacin annabi salama to kuma ai rashin rawaitowar ba kuma riwaya ce ta rashin yi ba wanda ita ma ka'ida ce adamun naqli laysa naqalan lil adam adamun naqli laysa naqalan lil adam suka ce la'allahu eh, bukatuwa izuwa na din ne ma ba a yi ba shi ba a nakalto ba to amma alkiya sun ba da amsa da wancan wancan ta mutumin nan da ba za su haji a yi masa sadaka suka ce wannan ya faru ne a lokacin annabi sallallahu alaihi kuma a gabansa da haka wannan waqi'atu ayn ce kuma ka'ida tana cewa waqi'atu ayan la na hukman lil umum wato yan qawaid da yan masa da yan usul da yan maqasid zai wahala ka kama su a wani abu duk wani rantsi suna da mafita ci za da taɓa jin ibrahim khalil yana wata magana a gidan rediyo yake cewa ita fa labata ta ɓaci irin yadda ta ɓaci akwai da hikimar da ake mata a gyara ta ce kawai kaga mutum sallar ta ɓaci jahili shi ma ya taɓa faɗa ko to wannan maganar ta wani ɓangaren in ka ɗauke ta za ka iya sama mata waje duk da dai ni ba na goyon bayan ɗin wannan wannan kamar abin yuhi ila sassauta shari'a da kuma nuna cewa flexibility din ya yi yawa duk da cewa shari'a is flexible amma dai duk da haka yawanci abin da ya zama very much flexible to kuma yana rasa wata sifa yana rasa wato shi ne kwarjinin eh ya rasa kima da da dai misali in ka ce to yanzu mutum ne sai ya sai wuri da masallaci na wakafi a wuri to kuma sai ya zanto idan dai za a shiga masallacin to za a shiga hurumin gidansa to shin daidai inda sai da shi za a shiga masallaci wanda ya taba hurumin gidansa yana cikin abin da ya siya ko baya ciki to sai a duba a ga wannan giftawar wannan hanyar almusila ilal masjid tabi'a ce lil masjid ko tabi'a li gidansa idan aka yi fasalin wannan kabiyar to shikenan sai a dauka ida a tabi'u an fahimta ko tabi'u na'am wadanda za su yi gona Eh. to wannan kuma za ta ce ƙa'ida a shuruɗu filbai a shuruɗu filbai kuma a jumhur jumhur na malamai sai ittifaki akan halaccin a shuruɗu filbai illa abin da aka samu a ƙauli ne na imam ahmad ko wanda shi kuma ƙauli ne ma laisa ma'amulan biya ta fil su kuma kala hudu ne a shirin fil bai na ɗaya sharaɗin da ta'udu maslahatuhu li ahadi li ahadin li ta'addain ko li ko ku misali kamar mu zo za mu ciniki da kai sai mu ce to amma da sharaɗi ina so in ka tashi bani kuɗin ka bani a naira bana so a dala ko ka ban a dala bana so a naira kaga wannan maslaha ce tawa in ka sharɗa ka yarda to hadisin abu hurairah al-muslimuna ala shi in kuwa baka yadda ba to tun anan dama sai abin da muka yi ittifaqi ko kuma a ce to shikenan Allah zan zan siyar da wannan abu zan siyar maka da wannan gida to amma gaskiya ba zan hannanta maka gidan ba tukunna sai na riga na karbi kudin hayar masu ciki sai shekara su ta cika tukuna sannan ka karba sai ce to ni kuma ina so kaza shi ma ya sa nasu sharaɗin in kuma haɗu kaga wannan sharaɗin halal ne wannan babu saɓani akan halal sannan sai sharaɗi na biyu shine sharaɗin da maslaharsa take koma zuwa ga shi abin da aka siyar da an fahimta misali maslaha tana koma zuwa ga sil'a shi wannan abin da turanci suke cewa subject matter wannan contracting parties kenan amma wannan subject matter shine sil'ar da kuka haɗu a kanta sai kuma sharaɗi na uku shine sharaɗin da ya kunshi cuta ga ɗaya daga cikin almutakirai ɗin sai kuma sharaɗi na hudu shine sharaɗin da yake akwai abin da Allah ya haramta ko kuma shine wanda ya kunshi cutarwa ga ɗaya daga cikin almutakirai ɗin kamar misali mutum ya ce to zan siyar maka da gidan nan amma bi sharaɗi, Allah ya rikula fi ibnu ammi amma bai yadda ɗan babban ka ya shiga gidan ba to ina gonka kuma ka hana ni zumunci haka nan so sannan ko kuma misali in ce to shi kenan zan siyar maka amma da sharaɗi sai in za ka dinga bari na in dinga shiga gidanka ko ba ka a wani akwai haram sun gala sun su sha abin nan hanabila ƙaunin hanabila ɗin duk da cewa akwai ƙaunin imam ahmad tare da jumhur amma abinda suka ce shine sun kafa hujja da nahar su sama an bai'in wa shartin to amma bai'in wa shartin din malamai sun fassara shi da cewa a wata surar ce daban ta aljihu don haka wannan matsalar da ta kawo ba ta da ba za ta shiga cikin wannan yau eh, misali yanzu da mutum ne zai zo ya yi kwacen godiya kawai yanzu malam yana da godiyarsa na ku doki ne ko godiya doki ne ko kawai sai in zo kwace masa karbe shi karba godiyar kawai sai in je in samu mata fahal shine goki irin dan argentina din sai yanzu in haɗa su sai ta samu ciki da wannan dokin sai ta haifi ɗan doki da sai shi kuma da na yi masa ƙwacen nan sai ya dinga bibiyan ƙa'idoji na shari'a har ya kai kotu ni kuma na ta ba wannan godiyar abinci ina ta kula da cikin nata har ta haife sai alƙali ya zo ya saka dokar cewa lalle in da masa da dokinsa in da masa da godiyarsa to zai karɓi godiyar ne kaɗai ko kuma har da wannan dokin ɗan argentina eh ba har dokin yasa attabi'u tabi'u an fahimta kun fara gane na ka'ida to shi ma ya je ya haihu ba dokin ya je ya haihu haka zalika da za ka tsinci abu kai ta niyyar abin har abin ya kai ga intaji to inda a cikin hududin lokacin mayar da tsintuwa ne to inda shi yazo za ka ba shi ne ka haɗa masa hada wata wani akwai hujja ma da dalili a shan umar kabala na ko hadisun a tsalasar a tsalasar da zina awa ilai dubin mabitu ilal ko awahumul mabitu ila al wanda ya bada labari kuma manzo Allah sallallahu a wasallam a ala zalik kaga wani duk da cewa shar'u man na ne amma dai shar'un lana li annahu lam yukhalifu shar'ana lam yukhalifu shar'ana an fahimci wannan misali <laughs> mutum ne ya zo ya sai mukulli ya sai kwano to kuma sai ya siyi ɗan mabuɗi siyan kwaɗo siyan ɗansa ne li'annar tabi'a tabi'a to a sake ba mu wani misali wannan kaga za ta rage mana za ta rage mana rigingimu da fitintunu na harkar kasuwanci sosai alaikun kamar to siya sabo waya na yana zuwa china yana zuwa da caza eh, wannan al'ada ta gudana haka don haka ba za a ce sai an ma wannan kayan kuɗi da babba yawa amma al'ada tsoho waya fa yawwa ba za ka zo ka kafa waje ka ce musu addani da tabe ba ku kawo caja ta ku kawo kaza sai dai in siyan sabuwa kai to amma sai dai yau wato alhamdulillah ashe'u bi shay'i yuka wannan matsalar da aka kawo ismukal karim malam muhammad yusuf ya kawo mana mu kula sosai a na kawo muku abubuwa guda hudu dukkansu suna kama da juna amma kowanne daban ne akwai alkawa'idul usuliyya wanda suke a usulun fiƙi daban akwai alkawa'idul fiƙihiyya akwai ad fiƙihiyya fiqhiyya akwai alkawaninul fiqhiyya wani abubuwan guda hudu akwai kuma na biyar al wanda za'ir na shida akwai al'furu, al'furu al Wani bil abubuwan guda shida kowanne da mazauninsa yanzu misali wannan batun abin da ya shafi babu waya za a shiga cikin kitabul buyu kitabul buyu yana da hadisansa yana da kuma dawabe ce wannan babit ne a kitab ne a babin kasuwanci to dawabit din su ma suna da kawani kawanin din su ne dokokin da suke ciki misali khiyarul majlis abinna khiyarul abdan a shifa'a wane ne duka dai juz'iyat na kasa sune alqawani na saman su sune abdawabit wanda iyakacinsu su a babi daya kawai a iya gida daya suke aiki sannan alqawaid ɗin kuma ashmal alqawaid usuliyya kuma ashmal min alqawaid da Allahu